Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka jam'iyyun siyasun Najeriya na ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓe domin janyo hankalin masu kada kuri'u su ba su goyon baya a zaben shekara mai zuwa. wata takaddama ta kaure a yankin arewa maso gabashin najeriya dangane da wani taro da wasu dattawa suka yi kan wanda suke so ya zama shugaban ƙasa a shekara mai zuwa yau za mu ji daga bakin waɗannan dattawa da waɗanda ke adawa da matsayinsu amma kafin mu je gare su bari mu je jihar bauchi inda rikicin cikin gida ke yi wa jam'iyyar apc barazana wanda ya kai ga cewa wasu 'ya'yan jam'iyyar na shirin kada ita a zaɓe mai zuwa wakilinmu shehu saulawa ya duba mana halin da ake ciki kuma ga rahotonsa watakila dai za a iya cewa fargabar apc a jihar bauchi ba wai tunkara pdp mai adawa ba ce illa dai kawai yadda za ta shawo kan 'ya'yanta da ke iya wuya wato kan yadda zaɓuɓɓukan fidda 'yan takarar jam'iyyar ya gudana da kuma sakamakon da ya bayyana daga bisani mu mun san yadda ake tafiyar da zaɓe national ita take turawa da mutanen za su yi zaɓe an nuna mana kawai rashin hankali ne rashin hankali ne kawai na mutanen da ba san doka ba ba san demokradiyya ba sun zarme suna tsoron cewa za mu kwace gwamnati a hannunsu tsohon ministan 'yan sandan najeriya dr ibrahim lame wato wanda ya nemi takarar kujerar gwamnan jihar bauchi sau biyu dai wannan ja'in jihar kan zaɓuɓɓukan fidda gwanin ke karewa gaban fadar shugaba muhammadu buhari wato ba tare da nasarar shawo kan waɗanda ke ci gaba da bijirewa ba abin da ya kai ga wasu raɗe-raɗin cewa gwamna mai ci wato barista muhammad abdullahi abubakar na gab da watsi da ƙwallon mangwaro wajen ƙauracewa jam'iyyar ta apc baki ɗaya abin da kuma ya musanta yin haka ganin cewa babu abin da za su iya tabukawa a dalilin haka ne yasa bari su yi kokari su goga min kashin kaji amma na tsaya akan wannan ko ba zan kauce akan wannan ba wanda duk kuma ya san rayuwata idan na rike ra'ayi to da wuya ka gusar da ni a kansa a dalilin haka ne taɗin wai zan ma fita daga jam'iyya bai mata so ba ko da ke sunan barista muhammad abdullahi abubakar ya bayyana a jerin sunayen da hukumar zaɓe inec ta lissafta a waɗansu kafofin yaɗa labarai wato a matsayin ɗan takarar kujerar gwamnan jihar bauchi yanzu haka dai ana ci gaba da ja'in ja a sauran kujeru musamman ma dai na 'yan takarar 'yan majalisar jiha da ma na tarayya kan sahihancin sunayen da ke ci gaba da bayyana a waɗansu kafofin yaɗa labarai. mu abin da muka tsaya kai shine idan an yi kan gaskiya da adalci ba ƙarya to duk abin da aka yi a wannan bangare mun san cewa jama'a sun faɗi su amma in aka yi kamar abubuwan da ake yi so to ba gaskiya bane ba kuma tsarin jam'iyyar apc bane mun san jama'a jihar bauchi sun san wannan kuma za su yanke wa kansu hukunci akan farfeso muhammad alfate tsohon ministan lafiya a najeriya wanda shi ma ya nemi takarar kujerar gwamnan ta jihar bauchi wanda kuma yanzu haka rahotanni ke cewa ya fice da kuma canza sheka zuwa jam'iyyar prp sai dai kuma yayin da waɗansu ke ɗaukar zaɓin ƙauracewa apc a jihar bauchi bisa fushin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takarar da ya gabata dr ibrahim lame da shi ma ya yi shiga takarar wannan kujerar ya ce suna nan daram a apc amma kuma a cewarsa za su kawo abin da ya kira canji a jihar ta bauchi a zaben kasa baki daya a'a ko abin da bai da siyasa ba siyasa wakilci ne muna wakilci ba jam'iyya muke wakilta ba jama'an bauchi muke wakilta a ƙarƙashin jam'iyyar apc kun gane ko kuma duk wanda yake bauchi da ya san abin da mutanen bauchi suke ciki sun ce ba su da jagorancinsa ba ita kuma jam'iyyar apc ita ma ba ta yadda ba shi yasa ta ce a yi kato bayan kato ya sake samun hanyar da ya yi yayi abusing abin da ya kamata a yi ya zama dan takara ba mu da wani option banda mu kada shi kuma muna shirin kada shi ta kowace hanya sai dai kuma gwamnan da ke kan karga mulki a jihar ta bauchi wato barista muhammad abdullahi abubakar wanda ake kalubalanta na ci gaba da zargin waɗanda ke ci gaba da bijirewa kan wannan sakamakon kan abin da kira rashin tawakkali yadda da cewa allah ke ba da mulki wanda yake so a lokacin da yake so wayanda muka ja daga da su mafi yawansu mutane ne da suka yarda da nufin Allah saboda haka wallahi ku kwantar da hankalinku yanzu dai za a iya cewa lokaci na kurewa zaɓuɓɓukan ƙasa kuma na ci gaba da karatowa kuma yayin da apc a jihar ta bauchi ke ƙoƙarin magance matsalolinta na cikin gida waɗansu 'ya'yan jam'iyyar na ganin dole fa a sake lale domin mayar da hankali wajen tunkara pdp mai adawa to a gaida shehu saulawa kamar yadda kuka ji wasu dattawan da suka fito daga yankin arewa maso gabashin najeriya a ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa guda sun gudanar da wani taro inda suka ce shugaban ƙasa muhammadu buhari shine ɗan takararsu a zaɓe mai zuwa barista abdullahi jalo na daga cikinsu kuma ga abin da ya shaida mana Bashir na farko dai ina so masu saurare su sani matsayin da dattawai na shiyar arewa maso gabar suka ɗauka wanda aka yi mitin ina ciki wanda isa yi guda gwamnan jihar bauchi na da ya kira game da mu mutanen arewa maso gabar muna goyon bayan muhammadu buhari wannan magana ce ta hankali wanda hausawa suke cewa da sabon gini gwanda yaɓe. Barisa Jalo ya ce zaben Buhari shine zaman lafiya a Najeriya. Na biyu Bashir da in ka shiga kasuwar Najeriya babu shinkafa ma yan Najeriya. Amma yanzu in ka je za a ce maka ga shinkafar yan Najeriya ko kuma in kana so ka sayi ta waje in baka da kishin kasa. Wannan kadai ya isa a ce wannan dottijo Muhammadu Buhari in Allah ya yarda zaɓen nan da yake zuwa da za a yi a watan biyu bi izinin Allah ya ci zaɓe babu wani hamayya mu a matsayin mu shine na manyan 'yan siyasa mun hango in Allah ya yarda wari zai ci zaɓe da gagarumin rinjaye wannan shine matsayin mu shine kuma zaman lafiyan ƙasa shine kuma ci gaban ƙasa mun tambayi baristan anya wannan ra'ayi nasu ba zai ci karo da na wasu dattawan da suka fito daga wannan yanki ba wannan ana yi ne saboda kawai an shiga demokradiyya ta nemi lalle a yi jayayya amma inda so samu ne ko kuma samu shi ne so bai kamata ma a ce a yadda yanzu ba ce kai ka sani na sani da mutum zai kashe miliyan ɗaya a rana ba tare da ya yi tunani ba amma yanzu in ka kashe dubu ɗari sai ka yi tunani yaya dubu ɗarin zai zo saboda gyara tattalin arzikin ƙasa. ta bakin barisa abdullahi jalo kenan sanata sa'idu umar kumo na ɗaya daga cikin dattawan wannan yanki kuma ya ce matsayinsu ya sha bamban da nasu barista abdullahi jalo ba gaskiya ba ne a wa'annan da suke kiran kansu dattawan arewa maso gabar a wa'anda suka ɗauka suka buga gaba kansu shi kullum da dattijo ba shi ke kiran kansa mu da ake ce da dattijo ne saboda haka mu da sanin mu a north east babu inda ka zanna ake wannan magana ko babu inda muka ba da izini da dattawan wasu su magana a madadin da dattawan wasu saboda ka wannan magana babu ita iyakaci ra'ayin kansu ne ko ko suna son a ji su ko ko suna son a samu yadda zai magana da su to za mu yi magana da su. Sanata Kuma ya ce duk wani da ya fito daga yankin arewa maso gabashin Najeriya na goyon bayan Atiku Abubakar. Duk ɗan North East yanzu babu wadda ba ya goyon bayan batun magana tafiya Atiku domin muna ganin wannan lokacin ne da Allah ya bamu dama kuma muna son mu yi amfani da wani dama mu sauri ɗan uwanmu na jihohin na wa'annan eh, sashe guda biyu north central da north west su tallafa mana sannan mu da ƴan mu ƴan kudu kuma tabbata da cewa Allah ya sa a cikin maka ya ce zaɓe kuma zan kai da Najeriya wannan kuma north ta samu wannan dama. Sanata Kuma ya ce su a yankin su yanzu ba maganar jam'iyya suke yi ba sai dai maganar Atiku. Eh lokaci ya yi domin tun da Allah ya sa ɗaya jam'iyyar muta PDP ta zama ita ce ta ba shi dama cewa ta aka yi nominatin nasa to kuma ya kamata duk ɗan su yanzu ba magana jam'iyya muke ba magana a cikin muke yi domin da jam'iyyun da kowanne muna fata kowa ya zo ya tallafa domin north east ba ta samu wannan dama ba ya kai shekara hamsin saboda haka kuma a yanzu dole mu a da wannan dama mu ma a sauran yan uwa da muke tallafa musu a da da yau da gobe mu yanzu lokaci yayi da kamata ya mana adalci a tallafa mu north east insha Allah a duba ba kuma zama shi ne shugaban kasa a nan a dubu biyu da tara. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin Shehu Saulawa da sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.